والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah sallallahu a wannan masallaci na juma'a na kai abubakar mahmud gumi rahimahullahu ta'ala da ke kasuwar kajiya cikin garin azare jihar bauchi najeriya karatu a wannan littafi na arrahiqul maktur bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam تعليق فضيلة الشيخ سفير الرحمن المباركوري رحمه الله تعالى a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba muna bayani ne dangane da ainihin addinai daban-daban na larabawa kafin bayyana manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo da addinin musulunci da ƙura'ani. kuma mun ga yadda bautan gunki da waɗansu abubuwa na kurafa da abubuwan tamfe-tamfe da yadda da bokaye da masu duba wanda ya samu ainihin kaso mai yawa a cikin itikadi ko aƙida na larabawa da makwabtansu kafin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan kuma za mu take inda malai yake cewa kana jahiliya fi ala zalik mutanen jahiliya suna kan addinai ko addini da al'adun da muka ta ambatawa a baya wa fihim bakaya min dini ibrahim sai dai a cikinsu akwai ragowa na addinin annabi ibrahim lam yakunu katarakuhu kullu ba bar addinin annabi ibrahim ba gaba daya to menene addinin annabi ibrahim musulunci huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi aha ma ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana kana minal mushrikin abinda Allah ta'ala yake kenan Makana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan saboda manyan addinai a duniya guda uku ne akwai yahudanci akwai nasaranci akwai musulunci amma dai asali musulunci ne tunda abinda annabi adam ma yayi musulunci ne saboda Allah bai kira addinin annabi Ibrahim da wani annabi Adam da wani suna ba annabi adam alaihi salam annabi nu alaihi salam annabi hud alaihi salam annabi salih alaihi salam annabi shuaib alaihi salam annabi musa daga nan ne aka fara samun bani isra'ila sai ana kiran abinda suka yi da yahudanci wallazina hadu إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله ومن آمن بالله واليوم الآخر ina fata an gani. amma tun zamanin annabi adam har ya zuwa dab da annabi musa alaihi salam musulmi ne wa musulmi na min qabl wa fi hadha haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci addini to amma da annabi musa ya zo aka ce to na hadu saboda sun taɓa yi kirme suka dawo na ma'ana wallazi na والذين تابوا tsara kuma daga fadin annabi Isa alaihi salam kunu ansarallah yayin da annabi Isa yace wa mutanen sa kunu na qala alhawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa fa ayyadna na kafaru ala aduwwihim fa azbahu ina fata an gane fa yadna allazina amanu wa zuhir saboda haka waɗannan su ne addinai to amma ana sai Allah ce ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan mun gara mu yi kimfila annabi ibrahim bai kasance ba kude ba kuma bai kasance ba nasare ba saboda in ka dubi tarihi zaka ga annabi Musa alaihi salam ya zo ne bayan annabi Ibrahim da nisa saboda bai niske ki ba tsakanin annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Musa alaihi salam annabawa nawa barkatai don a wannan tsakani ne ma aka yi annabawa masu yawa har ke karan kansa annabi Musa alaihi salam ya fito daga zuriyan annabi Ibrahim don daga zuriyan annabi Ibrahim ne tun da mahaifiyarsa ah, abin da mahaifiyarsa tana daga cikin tsako na ainihin annabi Ibrahim haka abin yake tun ba daga annabi Nuhu ba zakarinsa da annabi Nuhu ya yi nisa yasa yake ce abul a asani Ibrahim khalilur rahman wa abul anbiya al-awwal Adam alaihi salam shi ma yana da taimakon wa annabi Nuhu alaihi salam saboda lokacin da aka yi ruwan tufana aka dibi mutane ba su wuce takwas ko tamanin ba saboda kuskure rubuta samanin wasu sun sa samanin wasu sun rubuta samanin shi ne takwas ya sa aka ce a cikin kwale-kwale na annabi nu mutanen da aka ɗauka ba su wuce takwas ba haka wasu suke faɗa saboda samanin wani ya rubuta samanin saboda a da idan ana karatu yanzu kamar ni idan na zo da littafi na yana karantawa duk kuna da takardu ne da alƙalami kuna rubutawa to wani zai rubuta samani wani zai ji kamar samanina sai rubuta tamanin daga baya ne ake zuwa tantance ilimi kowa ya rubuta sai ya zo karanta to kaga in ana karantawa ma da sauri wani yana nan da fa ne ya saki a gaba eh, ko ka faɗi daidai shi ba zai gane kuskuren da ya rubutu ba eh shi kuma wani burinsa ya fi sa da ya auren ba ma buri ya fi karfinsa saboda haka ba ya fahimtar komai shi ma duk abin da aka zo haka yi to haka ne sai ka ga waɗansu ne kawai sai rubutunsu ya zama iri daya ai ko a haka ne aka samu hadisan da za a ce eh hadisin wani da wani ya zamo iri daya hadisi na wani ya ya balle ya zamo shabi to ba za a yi aiki da shi ba sun shi kadarsa ba zai rinjaye masu yawan nan ba sai ce masu yawan nan sun fi shi na zuwa. ina fata an gani saboda haka ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikeen annabi ibrahim a bayansa ne aka samu yahudanci bayan annabi ibrahim aka samu nasaranci sai dai ki ya kasance musulmi ne mai bin zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shakiran li an ba ku wa ku ila siratil mustaqim wa hayna ilayka nittabi kuma hayna ni tabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikeen abinda Allah ya ambata kenan saboda haka addini na annabi ibrahim daman asali tun da nan annabi ibrahim shi ya kafa garin makka tun da ya kafa garin makka yana kan addinin mahaifinsa musulunci wa ya kafa garin makka karo na biyu kamar yadda wani tarihi ya nuna annabi isma'il alaihi salam ko lokacin da suka watse ba su watse duka ba akwai saura duk da kasancewa zuriyarsa sun fantsamo amma da yawansu sun dawo kamar yadda makaranta karkashin ma'ad wanda suka zo suka samu rinjaye a birnin makka saboda haka walakin kana hanifan muslima to akwai burbudin da ya bari a birnin makka daga ciki akwai tazimul bai, girmama ɗakin Allah girmama ɗakin Allah saboda hadisi ya tabbatar da cewa annabi wanda ya fara gina ɗakin kaba da farko abinda aka ce mala'iku ne daga baya aka sa aka yi ta sabunta shi har aka zo kan annabi ibrahim da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa ya gina ɗakin kaba ya sake gina ɗakin kaba tare da taimakon ɗansa annabi ismail saboda haka duk wanda ya je makka ya san akwai ɗakin kaba ga hajarun aswad a manne jikin ɗakin kaba ga makamu ibrahim a kusa da jikin ɗakin kaba ga hijira ismail a manne da jikin ɗakin kaba a fili wanda kana iya shiga sun baka dama kana iya shiga kai sallar nafila a ciki amma banda sallar farilla sannan ka za ku gefe akwai dutsen safa da marwa sannan ka je gefe akwai rijiyar zanzan amma yanzu ba za ka gani ba idan ba dace kai kai ba saboda sun riga sun kange wajen amma duk inda kake a masallaci za ka samu ruwan zanzan ka sha kuma ma'u zamzama limashi ribalau eh, in ka sha ruwan zanzan da kyakkyawan niyya to za ka samu biyan ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan wannan kewayen kenan to idan kafar wannan kewaye a lokacin da za a yi aikin haji baitin umra to dole akwai mina daga mina akwai muzdalifa daga muzdalifa akwai arfa amma ku sani cewa da muzdalifa da mina suna cikin haramin makka ne annabi ya gwada masahabbai iyakokin haramin makka tun zamanin annabi ibrahim haka yake gabas da yamma kudu da arewa ta inda ya shafi hanyar madina wannan kan riga har an wuce har an wuce haramin maka amma ta hanyar jidda idan ka zo za ka samu akwai jeji da yawa yana waje sannan ta gabas ma ta inda ake zuwa wato mina da muzdalifa babu gine-gine a wajen in banda gine-ginen ma'aikata da kuma lokacin aikin haji fili ne fallau da kuma jeji amma ana fita daga muzdalifa to an shiga hillu hillu shine daga wajen duk duniya ma hillu ne yamman da ke wayan wannan harami na makka haraman aminan wa yutakaffafu nasu min hawlihim saboda haka kana fita daga muzdalifa to zaka shiga hillu wannan ya gwada mana arfaka kaf gaba ɗayanta a hillu take ya za yi kai masjidin namira masallacin namira sai suka yi rabinsa yana cikin muzdalifa rabinsa yana cikin arfa lokacin da suka zo akwai cunkoso da yawa to ba za ka san mata ina suka shigo ba su kuwa already da mun suna ciki eh to in suka zauna riba biyu za su samu saboda haka sai su zo su sai su kullo ta baya yadda za su yi muku ko ta gaba ne tsayuwan arfa ana gamawa to sai su shiga ainihin su tsaya a alfahillu kenan ana gama su za su shiga muzdalifa ne cikin sauki a jinsu masallaci ne guda ɗaya ma keke amma sai aka yi jakan iyaka wani ɓangaren sa yana hillu wani ɓangaren sa yana kuma cikin harami to haramin nan a nan ake zama babu maganar fita sai lokacin da aka je arfa za a je arfa a je a ɗan zauna na wani lokaci a sake dawowa cikin harami ina fata an gane to na yi wannan bayani ne saboda zai mana karin bayani akan haka to kun ga waɗannan wurare da annabi ibrahim alaihi salam ya bar musu to fa suna aiwatarwa kuma suna kiyayewa sai dai kamar yadda aka ambata mana amru bin luhayy al-khuzai shi ya sanya su suka ɗora gumaka a wurare daban-daban hatta safa da marwa sai da aka ɗora gunkin isa akan safa na'ila akan marwa duk wanda ya zo idan zai yi sa'ayi sai ya kafa su ya za da musulunci ya zo bayan an rusa waɗancan gumaka aka rusa na kan safa da marwa sai musulmi suka ji kyaman su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa tun da da sun san gumaka ne a wajen sai Allah tabaraka wa ta'ala ya inna safa wal marwa irin la'a. فمن هج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما aka ce musu babu laifi saboda me saboda kore musu cewa wannan ba matsala ba ne saboda haka su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar yadda dakin kafa ma ke kewaye ki da kuma ga wani ɗari uku da wani abu ga hubala can sama sannan kuma a gefe ma ga waɗansu gumaka ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku an jajjefa su kowa ya bunƙasa kawai sai ya kafa gunkinsa da aka zo aka share su sai aka bar dawafi a dakin kaba ai an ci gaba da yi dama an ci shigar da su abubuwa ne kaga inda ake gane illa bidiya ke ai wani abu za a zo da ki yana da asali amma sai a zo a masa kare-kare a kara masa su abubuwa to abinda aka kara ba daidai ba shine aka ce a zamfi kowa yake goyon baya kuwa a bar abinda qur'ani yace manzon Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am to ga dakin kaba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina ya yasaka ce walillahi 'alan-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun 'anil-alamin amma kafin a zo a ce mana walillahi ala nasi hajjul baiti lokacin da annabi ibrahim ya gama gina ɗakin kaba sai aka ce masa me wa zifin nasi bil hajiya to karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin aghir bi kadu manafi alahu abinda Allah ya ce kenan saboda haka annabi ibrahim yana gama ginin ɗakin kaba sai yayi kuwa inna allaha kataba alaykum al hajja fa hujju inna allaha kataba alaykum al hajja fa hujju Allah ya farlanta muku yin aikin haji saboda haka ku halarci aikin haji wanda ya amsa ya amsa wanda bai amsa ba ko yana ji yake amsa ba zai je ba ke eh, ba zai ji ba saboda haka lalle aikin kaba yana da alaka mai karfi da annabi ibrahim alaihi salam to mutanen makka sun ci gaba da girmama ɗakin kaba kuma a dalilin ɗakin kaba waɗansu ke jin haushin ku su ba su da ƙarfin cinkaran yaki amma suna gadara da ɗakin kaba kuma dama Allah ta'ala ya riga ya fada wa man da kalahu kana amina wa yatakattafu nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillah saboda mutanen da suke gefen kazo da ake waftin amma waɗanda suke ɗakin kaba sun kasance amina wato bi ma'ana aminina amintattu ne suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali eh. a gaba za mu samu inda lokacin da addinin nasaranci ya zo ya karfi suka ga yadda ake tururuwa zuwa dakin kaba ana girmama madakin kaba to sai abin ya ba su haushi a yamen yemen ne aka yi wani daki. ai dalilin da aka saukar da alamtar kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil ai yan nasaraniya ne eh masu addinin nasaranci ne kwarai da gaske masu addinin nasaranci ne saboda kamar yadda addinin annabi Ibrahim ya samu yayi karshe a Makka ya zo ya dan dushe ya hadu da bautan gumaka aka aka samu yahudanci ya dan shigo cikin larabawa har ya zo binnin Madina yahudanci har binnin Kaibara ya ma mamaye Kaibara sannan haka aka samu nasaranci ya shigo Sham ya shigo Yemen ya mamaye kasan Palestine da Misra da ina ne nasaranci sai da ya zo har Najran sai da ya zo dab da birnin makka da madina sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo kuma ya shafe su gaba daya tunda ina dina inda Allahi al zaman asali nan nasarancin annabi isa alaihi salam musulunci ne yahudancin zamanin annabi musa alaihi salam musulunci ne ai mun yi bayani ina fata an gane amma daga baya ne suka zo suka caccanza abubuwa shi yasa ai ayan qur'ani tace innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin akwai sabi'a wasu sun bata ma masu bautan mala'iku ko masu bautan taurari an ce wani part ne kaman ana ganin masu bautan taurarin nan akwai annabin da aka taba aiko musu wasu kuma suka ce wani bangare ne na mutanen annabi Ibrahim ai annabi ibrahim ya kiga cikin masu bautar taurari bai kiga ba eh lokacin da aka rasa taurarin ya ce to da rana kuma idan wani bala'i ya same ka kana neman allah kai na za ka samu shi ai ba za ka samu shi ba ai kaman mutane, shi ma da rana ba za ka same shi ba rana kuma da daddare ba za ka same shi ba amma kaga Allah tabaraka wa ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladhi la yamut abinda Allah yake kenan alaysa Allahu bikafin abda Allah tabaraka wa ta'ala ba za ka gaishe ba sai idan ka je lahira in ka je lahiran ma sai ka shiga aljanna shine wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira amma a nan duniya duk ka ba za ka ga Allah ba sai dai in ka gigice a yi kwarai in mutum ya gigice yanzu wanda ya sha wiwi eh wanda ya wuyi wiwi yana ganin mala halitta za mu zai ke shan gumi ba zai ke shan gumin nazari ba eh kuma shi har da Allah shan gumin ne sai ya farfato sai ya gani a shi alisha za mu ne eh, Allah ya kyauta ka tunkiru al'ainu da wa'ashamfi ne ramadi wa yunkirul fam fa'amal ma'imin saƙafi <laughs> na'am wa tawafu bihi da kuma dawafin da ake yi da ɗakin kaba wannan tun kafin zuwan alkur'ani akwai dawafi ga ɗakin kaba wal hajj wal umra akwai aikin haji da umra wal wuqufu bi arfa akwai tsayuwan arfa wal muzdalifa akwai kwanan muzdalifa wa ihda'ul budun da kuma ainihin bada hadaya eh albudun ne rakumi ai eh, Allah ta tabaraka ta'ala ya faɗa walbudna, rakuma ya ce mun sanya su mi sha'airillah ka duba ka gani ai ko awakai da tumakai lokacin lahiya lokacin da ake sallar lahiya eh, mai ce babban alama da take gwada addinin Allah a lokacin sallar lahiya yanke yanken da ake yin da ana akwai kudi duk inda ka je za ka ga alaman jini an yanka dabba ko ana rarraba nama sai dai yanzu kanshi ne dai ba a ji sosai amma mu da muna yara wallahi kanshi kawai kana kwanciya ake ka in an baka kasan naman ka fa sai kwana biyu baka cinye ba saboda tsaban kanshi ya kumbule ka yanzu kuma fa yanzu a makwabtan kuma ana soya amma ba za ka ji kanshin ba ko saboda duk mura ya kama mu ne koya ne ai abinda za ku lura dalilin fa da ya sa mata idan suna suya duk matan da take suya ko take yin abinci ko mai za ka samu ba ta ci da yawa saboda abin yana hawanta mace za ta gama suya ba za ta ci da yawa ba lokacin da take dan daukan ɗaya ɗaya kai kuma daga cikin sa'idawa, idawa karka sa ido duk wannan ɗaya ɗaya ne za ta ɗanke da abin na amma inda za a tara sai dai kwaɗayayya ce <laughs> sai dai ku da iya ce don kusan ana magana ana istidraki eh ka je ka aure wata yar kauye yar abin nan <laughs> dama ba ta cin nama sannan kafin ta gama suya ma duk za ta cinye maka nama kafin ta gama suya amma dai asali eh, iyayenmu na da da kakanninmu so idan suka zo suna suyan yana hawan kansu duk abin da suke aikinsu yana hawan kansu ba sa yasa za ka samu filani da yawa ba sa shan mai wannan man shanu ba sa shan wasu ba sa shan kindirmo ba sa shan nono madara ko ɗan kaɗan wasu ma daga cikinsu ba sa shan mun zauna da waɗanda saboda kullum ki suke abin nan suna ji yana hawan kansu sai su dama kunu su sha haka sai dai su sa laggala ciki shine ne su ganda to kar mu dauko wani babin tarihi kuma eh mu ci gaba da wannan eh na'am wa innama kanu qad ibtada'u fi zalika bid'a sai dai sun kirkiro waɗansu bid'o'i ne amma kun ga waɗannan ayyukan ibada a zamanin annabi Ibrahim ana yin su har bayan su har da aka zo da gumaka ba bar waɗannan abubuwa sai dai min ha daga ciki anna quraishan kun ga kabilan quraishawa kanu yaquluna sun kasance suna cewa Nahanu banu ibrahima mu ne asalin ƴaƴan annabi ibrahim wa ahlul haram kuma mu ne ma'abuta haram mutanen makka wa wulatul kuma mu ne majibintan ɗakin Allah wa qanitu makka mu ne mazauna binnin makka wa laysa li ahadin min al-arab babu wani daga cikin larabawa kakaf wanda yake da mislu haqqina wa manzilatina wanda yake da kwatankwatin irin haƙƙinmu da kuma matsayinmu saboda haka wakanin sammuna an fusa mu alhum suna kiran kansu alhum kamar yadda makaranta karanta a tambawa a baya akwai sufa to nan ba akwai alhum su a cikin qurayshawa suka ce fala yan baji lana bai dace gare mu ba an nakhruja min alharami ilal alhil suka ce duk yadda za a yi ba za mu fita daga harami zuwa hillu ba to tunda suka ce ba za su fita daga harami zuwa hillu ba to in suka je muzdalifa nan za su tsaya ba za su je arfa ba wallahi kun ga abin mamaki dalilin da yasa da manzo Allah ya zo farfado da wannan sai aka ce tsayuwan arfa rukuni ne min arkanil hajji rukuni ne min arkanil hajji saboda menene rukunan aikin hajji na farko al-ihram sai ka dauki harama sai ka cire babban riganka da kaftaninka da wandonka da gajeren wandonka da fan ɗinka da singlet ɗinka da hulanka duk sai ka cire ka ɗaura mayafi ka yafa mayafi farare sawa'un aikin hajji ko umra ne sannan kuma akwai almawakai bayan almawakai tu Alhaji alhajji wa ashurun ma'lumatun shawwal wa wa sannan akwai almawakai tu makaniya sune waɗanda muka karanta su irin su zulhulaifa su yalamlam su abin nan karnul manazil da su irkin da aljuhfa na mutanen madina wanda ya fi shahara shine zulhulaifa kaga al shi ne na farko wannan rukuni ne daga cikin rukuni na umra ko na aikin haji kaga ɗawasi rukuni ne kaga sa'ayi rukuni ne kaga tsayuwan arfa rukuni ne guda hudu aikin haji guda uku kuma ya tsaya akan umra yasa annabi da ya zo yana jawabi sai ya ce alhajju arfa wanda bai yi tsayuwan arfa ba bai da aikin haji ya sa da kansa ya zo ya tsaya a kan raƙumi a dab cikin jabalu rahama a nan annabi ya tsaya a kan raƙuminsa ya ce alhajju arfa to idan ƙuraishawa sun ce ba za su ƙara so arfa ba ya ce an ba su da aikin haji yanzu kan musulunci ne in za ka ƙara so ka ƙara so tun daga shugaban ƙuraishawa shi ne annabi muhammad ya tsaya a arfa to waye kuma ba zai tsaya ba a ya ce sarkin gari ya zo ya ce kaza ya zo waje kai kuma kai wane ne butan gari butan gari ko jaujen gari ka ji da kai ba za ka so ba ya sa ya ce alhajju arfa in ka samu tsayuwan arfa da yamma ka samu aikin haji idan baka samu da yamma ba to ka tsaya da daddare kafin alfijir ya fito idan ka kuskura alfijir ya fito ba ka yi tsayuwan arfa ba da ihraminka da sa'ayinka da tsawafinka da ko na ka ya tafi a banza rashin hajji ya riga ya lalace sai dai wata shekarar kuma ina fata an gani ya sa mutumin da yake da hali yake da kudi sai ga waɗansu ranar alfa suke tafiya su biya. kayan kana da kudi haka ne ranar arfa za ka je biya suka barka sai ka je ka yi tsayuwan arfa kana tsayuwan alfa shi kenan sai ka dawo daman hadaya ne an ce abu kaza ma hadaya ne kayan ka ga dama ma guda biyar za ka ba da kudin sai ga yaji ya yi kwana biyar kawai ya dawo ko kuma kun je kun yi kwana talatin da biyar talakawa talatin da biyar ma ba ku isa ba sai kun yi arba'in ba haka ba ne na shi kwana biyar kacal ke sa in Allah ta baraka wata ala ya baka kudi wallahi ka more kudin ka wajen aikin ibada eh ka more kudin ka wajen aikin ibada za mu ma samu nasi gaba Ya bani يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا Na'am. saboda haka waɗannan da ake kiran su alhumus fala yanbaghi lana an nakhruja min alharam ila albayt suka ce wai ba za su fita daga harami zuwa hilli ba kaji to waye ma ya kirkiro muku haramin idan ba Allah ba ai Allah ne ya kirkiro muku haramin sai yake kuma su fitar hindu suka ce wa a'a a su mutanen harabi ne suna da daraja talakawa ne za su shiga hillu su ba za su shiga hillu eh kamar su masallatai ne irin na da eh, masallatan gargajiya sai ga manya sun zo sun zaya wai ba wanda ya sai zo ya hada sahu da babba ko wani mai sarauta eh, mai sarauta za a ce baka yi suka zo ka tsaya kusa da shi ba abun da dama wai mai sarautar ta ina ya samu sarautar? ba musulunci ne ya kawo abin da jin bai samu matsayin sarautar. ba haka bane to kuma sai musulunci ya ce a tsaya barambara idan za a yi a cikin sallah eh ai matsayinsa bai kai ba har ya ce wani zai wani raina abin nan ba daidai ba ne eh. to alhamdulillah to abinda waɗannan suka yi kenan fakanu la yaqifuna bi arafa saboda haka ba su bayuwan arfa wala min minha kuma ba sa fararowa daga arfa sai dai kawai su tsaya a muzdalifa wa inna ma kanu yafiduna min al-muzdalifa su kuma suna fararowa ne daga muzdalifa wa fihi ma anzalallahu ta'ala cikin su ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yace summa afidu min haythu afadanna wa taqirullah inna Allah ghafurur rahim summa afidu sa'annan ku kwararo min haythu afadanna ta inda mutane suka kwararo gaba daya shine kwararowa daga arfa kenan Eh. duk wanda ya taba tafiya aikin hajji in ya ga yadda ake kwararowa daga arfa wannan abu ba za ka manta shi ba rayuwarka abin sha'awa ne idan baka da lafiya kuma babu daɗi amma abin sha'awa ne kana tafiya da kafa za ka wuce sarkin garinku ku yi eh, sarkin garinku mai girma ne ko mai martaba kana tafiya za ka wuce gwamnanku gwamna da kafa saboda yin yace zai bi mota wani lokaci ba ce rai ne mota sai kai awa uku gara ka shafa da kafa ka saba tafiya cikin awa ɗaya da rabi ka isa in mota ta yawa uku ko in aka zo to za a saukar da kai kan kwanta za fa eh ai ko aikin hajin bana sai da muka tashi gari ya waye kawai sai na ga waɗansu ministoci ne da kwamishinoni da menene fototu mu ma ku fututu to irin wannan za ba ba ka zama yake gane a don baka samu kimfili inda za ka kwanta ba baka samu kwali ba kai kuma baka riko tabarma ba to ai haka za ka sa abin nan ɗinka takalman ka karan yi mataki da shi kuma ihrami fari ne dama mu gashi ba mu ba mu da ba mu iya maintenance ɗin abubuwa ba wallahi sai ga mutum fututu gana honorable yana ce ai babu honorable eh kai shi dade yana ce ba ku da duk kawai to shi dama aikin hajji haka ne domin abidu a haythu na. ta inda mutane suke kwararowa ko kwararo gaba daya ya sa yadda ake kwararowa na labbaik Allahumma labbaik domin duk yadda ka gaji idan ba ka yi za ka ji wani shi yana yi da ƙarfi eh. to da aka fala wannan kaga kenan an soke duk wanda suke makalewa a muzdalifa an soke hukuncinsu fasaskirullah Allah ta'ala ce ku nemi gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai yasa duk wanda ya je aikin haji yadda ya kamata to idan an karbi aikin hajjin sa raja aka yauni waladatu ummu zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife kun san jinjirin an haife shi shi baya da abin nan hasa ya balaga bai san ma me ake ciki ba hmm, bai da laifi Allah ya samu dace to sun canza wannan wa minha annahum qalu sannan kuma yana daga ciki su din nan sun ce la baji lil humar suka ce bai dace ga humusi ba ke. an yati tul aqita wato ya kwaba tukui ba tukui shi da abinda suke yi da dabino to shi ba zai zaya hala abinci ba sai dai hala ba shi wala yatlaqu samana sannan ba za su hada mai ba daman da tukui da mai ake abin nan tukui da mai su wannan abincin su ne amma mu ba mu saba ba gaskiya ko yanzu idan ka je za kawo maka cikui da mai in ka ci to ka saba za ka samu wani kwadayayye nan shi sai ci bai san menene ba don akwai mutumin da komai a kawo masa zai ci to ka dinga tambaya eh, komai a kawo masa zai ci wani yi kuma yi ba zai ci ba sai abin da ya sani to cikui da mai din yana da wuyan ka musamman mai amma dai idan ka ci bino ka samu mai ɗin nan ka haɗa da shi ka ci to ruwa kawai za ka dinga sha ko ba abin da ya dame ka suka ce to su kurai shawa a lokacin aikin hajji ba za su bata lokaci su yi wannan ba saboda su manyan mutane ne wa hamharon a lokacin da suke cikin a wato ihirami wala ya Kulu bai can min sha'arin kuma suka ce duk wato ɗaki da aka sa fata na dabba to ba za su shiga wajen ba wala tazillu ba za su shiga inuwa ba in tazallu wato idan za su zauna inuwa illa fi buyutil adab sai wanda aka yi da fata wanda aka jeme fatan da aka jeme ba mai gashi ba ma da mu hurma matukan suna cikin hurmi kaga sun kirkiro wani abu wanda kuma Allah bai ce ayi wannan ba idan kana aikin haji in kai namiji ne an hana ka rufe kai babu rufe kai wannan doka ce daga cikin ƙa'idodi na ihrami guda goma ga namiji akwai rashin rufe kai yasa ko hulan ustazan nan ba za ka ka ɗauki mayafinka ka rufe kanka sai dai na ɗan wani lokaci amma dole ka ko kana kwance saboda tsaban sanyi ka rufe kanka ba zai yi ba ita kuma mace an ba ta dama ta rufe kanta tunda mace ita tana cikin lullubi amma kai namiji aikin haji ko umra to daga nan ɗinka ya yi sama duk a waje ke sai dai ba hana ka ka shiga ɗaki ba ba hana ka ka shiga rumfa ba ba hana ka ka ɗauki lema ba amma ban da hula sannan kuma ban da mayafin da za ka rufe babu amma an zafi ya dame ko sanyi to shiga ɗaki sa ba ce maka lalle sai ka yi yawo a waje ba to su sun ce ba za su shiga ɗaki ba inda akwai gaki sai ɗakin da yake fata ne kawai da yake a da ana amfani da fatu wajen rufe ɗaki da wajen yin rumfa da sauransu ko kuma tanki. wannan shari'a ce ma an zalallahu biha min sulfanin Allah bai saukar da kujiya ba sannan kuma da suke ce ba za su hana abinci ba sai dai a hana a basu ai musulunci ba ya sallalaci lokacin da annabi ya fito daga madina zai je makka a cikin watan azumi ya ce a sha ruwa amma da farko ya fito da azuminsa sai aka ce masa faga waɗansu mutane ba suna faduwa ya ce saboda mai aka ce saboda ainihin ƙishin ruwa tafiya tsakanin makka da madina kilomita 500 a wancan lokaci kwarai ya ce a to me yasa ba za su sha ruwa ba aka ce saboda an ga kai baka sha ba sai ce to babu damuwa da ya zai hau kara kuma sai ya ce a miko masa ruwa da ya miko masa ruwa a ƙwarya sai ya sha a gaban mutane gaga ya ga yi mai ya karya azumi kenan tunda suna tafiya ko kowa mai sha ruwa sai waɗansu ya suka ce a a aiki annabi kan gusura lahu ma ta kaddama min biki. kuma ta akara kun san haka ne mutane akwai sai wani ya noke ta a me zan iya yi fiye da haka kaza kaza kaza kaza da aka je gaba sai ya ce a sauka a yi irin tanti ɗin nan a yi rumfuna waɗanda ba su sha ruwa ba ba su iya taɓuka komai ba sai waɗanda suka sha ruwa kawai bibibibibi suka je suka saro abubuwa igiyoyi suka sa aka yi tantuna aka yi komai lokaci guda aka ce masa ai an gama ya ce a suwa suka yi aka ce waɗanda suka sha ruwa ne suka yi ya Allah ya saka musu da alheri sai kuma aka zo aka ce masa ba ga waɗansu suna faɗuwa ya ce saboda me aka ce ai ba fi karuwa ba ya ce ula'ikal usatu ula'ikal usatu ula'ikal usatu ya ce waɗannan su ne masu saƙo ne waɗannan waɗannan masu saƙo ne waɗannan masu saƙo ne to malamai sun fassara cewa idan azumi zai wahalar da kai ko na rabalana ne ka sha ruwa fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma kun ga a fassara ta zahiriya wato zahiri su of law daudu zahiri eh shi abin da ya ce ula'ikal wasat ya ce to ba su da azumi saboda haka duk wanda zai yi tafiya ya ɗauki azumi to ba da azumi tunda Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin kuma annabi ya dauki azumi ya sha ruwa kuma wadansu ba su sha ruwa ba ya ce ula'ikal wasat ya ce to ka sha ruwa to amma da ya zance mafi inganci in za ka wahala da sharuwa idan ba za ka wahala ba to kana iya kai azuminka wannan babu matsala Na. to don haka waɗannan mutane ba hana su shiga ainihin inuwa ba sai dai kawai abinda aka hana shi ne rufe kai ga maza wa min ha daga ciki abinda ya rage annahun Kalu ko a kasa ya kawo lamba ta uku ko lamba ta uku ya ce al-masdarul awwal nafsuhu juzi na ɗaya kafi na ɗari biyu da biyu wa aka akasal akifa ai sana'ahu mutumin da zai cukwai haka suke kiransa eh, malaman zaure sun suka fassara mana da cukwai suke kiransa amma a can wajen larabawa suna kiransa al'aƙi sannan kuma walaqit shay'un yuttaqadu min al-laban al-maqis na yi ne da ainihin dabi abin da menene nono mai kauri kaman tindirmo kenan yusba wanda za a dafa Kuma mukin durman mu ba a dafawa sai dai a diga masa abin nan abinda ake dafawa madara madara ce ake dafa ta domin a cire abin nan ruwa sai a bar ainihin madarar to da ga madaran yayi barci, to wannan madaran yana da daɗi yana da zaki eh kun san yadda aka yi muka gane ina muna yara ana yin haka za a kawo madara sha kai kadai guda amma an dora ki an dafa ki kan dawo kaman bai kai rabi ba to shi ne wanda su iyayen mu suke sha to ka kuskura ka sha wannan sau daya to ban an rufe abin da aka bar ka kai kade ba za ka kurbe sai dai zuwa kama kai ta wallahi tallahi kai sha ba a rasa wanda ya ka sa da nake cewa irin wannan sace sace na yara sai dai mu ta neman gafaran Allah Allah ya gafarta mana eh amma na san kowa ma barawo ne a dade kowa ma ya taba irin wannan sai eh, ka dauki abu ba baka ba to Allah ya gafarta mai yayin mu da kakannin eh na'am yace yusbaku thumma yusraku hatta yamsala akan dafa shi sai ya kyale shi ya iska ay yataqatar ma'uhu wa yasaq yadda ruwansa zai tafi idan ruwan ya tafi ainihin no abin nan madaran to wannan madaran daban yake na'am wa tala as-samana akhrajahu min al labas shine kamar yadda ake fitar da man shanu a ciki idan aka samu nono aka girgiza shi aka abin nan din sai a fitar da man shanu sannan sauran kuma eh, ya zama bai da amfani sosai kenan don wanda zaka sha da man shanun ya fi rike ciki na'am to wannan shine karin bayani ne saboda su suna tafiya suna yin bayanin luga saboda da da fahimtar abin tunda mu bamu da shi a nan ma gaba daya yanzu ko ko meat pie ne kaje saudiya mu mitfai pie a nan meat shi ne wanda aka ya kasa sa nama fish pie shi ne wanda aka sa kifi to vegetable pie ah, shi ne wanda aka sa ganye ko ba gaba to zuciya yin za ka je ka samu akwai mitfai ɗin da in ka buɗe ki nono ne a shi Eh, sai su shafa masa nono sai ka ji abin ya dame ka sai ka ji ba za ka yi ce ba wai kwarai da gaske Ke sa waɗansu suke ɓarewa, in suka gane sai su ɓare wajen da aka sa nono ko nono ko kindirmo ko man shanu sai su yage wajen sai mutum ya ci biredin gefe amma su suna ce in ka haɗa duka to yana taimakon ka dun yana maganin yunwa saboda yunwa idan ta zo tana ɗaɗa cikin ka ne haka don akwai maiko-maiko to za ta ringa sakewa za ta sake eh, ya sa suka yi sai su haɗa maka da madara haka wanda za ka sha to mu ma madaran baya mana daɗi nononsu ya fi daɗi shi ne nononsu bai da tsari sai dai kuma abinda ake gudu yana sa kitse wa mutum da yawa madaran ta fi amfani na sun kasashen da suka ci gaba su suna da abinci iri daban-daban mu kuma ci gaban mai tonar rijiya ne ya za muke cikin damuwa kar mu yi batan bakatanta mu rasa duniya saboda zaman mu yan Najeriya mu je mu rasa lahira kuma na'am wa minha annahum qalu yana daga cikin wato burbudin addinin Annabi Ibrahim amma wanda suka canza suna ce la yan bagi li ahli al-hil suka ce bai dace ga mutanen Hindu ba in ya akulu min ta'amin su ci kowane irin abinci ja bihi min al ila alhara wanda suka shigo da shi daga hindu zuwa haram Allah bai haramta ba yanzu ka duba ma kusan duk abincin da ake samu a haramin makka ko haramin madina shigo da shi yake daga hindu shigo da shi yake daga hindu ko gonakan dabi ne a birnin madina akwai gonakan dabi ne da yawa gonakan dabi nan sun kasa mu madina ina ma za ka samu gonakan dabinai ba jefi jefi ba saboda haka shigowa da dabino ake yi ga dabinon bara, ga na hajar wanda ko a zamanin annabi akwai bambanci sai dai madina suna da ajuwa wannan ajuwan kuma baya yi a ko ina in ba a jirgin madina ba shi ma kashi biyu ne akwai mai kyau ya fi kowanne tsada akwai kuma wanda yake ba mai kyau ba wani ma kana iya samun ka bushashe kana ci yadda ka san bawon wani abu haka ke ci da ya shi din ma zaka ji kudin sa daban yasa dan roban da zaka saya sai ka ji maka a kudin Najeriya 10,015 ko 10,000 yanzu kai ka je aikin haji an baka kyautan kujera aka ce maka ga dabino 10,000 zaka saya ai sai dai ka sayo ma wanda ya baka kujera eh ka sayo ka baki amma wai ka sayo a ce a gidanka kowa ma ka baki aduwa guda ɗaya ya ce sai ga abin ya zama maka akwai nauyi sai waɗanda suke da hali su ne za ga sun sayi mai kyau kamar yadda manyan mutane wani lokaci masu kuɗi ba ko yanzu haka ya azumi ko menene wani abin da yake kawo da ajiwa yake buɗe baki ya za a yi muka ambata bayan Allah ya baka kuɗi ka more kuɗinka ta hanyar addini shi da ajiwa zai buɗe baki wanda annabi ya ce a kowace rana mutum ya samu ya ci ajiwa guda bakwai to ko an masa sigiri ko samu ba zai kama shi ba to amma kana nan Najeriya kai kana talaka yake ka samu ajiwa guda bakwai guda bakwai din nan mai yawa sai maka kowane guda ɗaya zai kai ko ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya ɗaya idan mai kyau ne to kaga guda bakwai dubu bakwai kenan dubu bakwai ko mata ɗaya ya nawa eh to ko ka ci dabino bakwai din nan sai ka nemi wani abu ka dora a kai to ka gan kana da gida garin kwakin dubu biyar karakon dubu biyu bai ke ku ba Allah ya taimake mu to wata dabara ce domin su gwada bambancin su da waɗanda suke waje suka ce duk wanda ya zo da abinci daga waje to ya zo ki shigo da ke cikin harami to ba zai ci ba idza ja'u hujjajan aw umara in dai masu aikin haji ne ko umura? sai dai ka jira ka ci abincin su sai dai kuma adajin suna ba da abinci wa mutane fi sabilillah kamar yadda a yanzu ma ana kokari a da kamar yadda muka karanta akwai ƙuraishawa zuriyan ƙuraishawa zuriyan su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka ɗauki nauyin wannan kamar yadda Qutayyu yayi mun ya can baya husayyun la'amri wanda shi ya kirkiro abubuwa da yawa to ya tsora musu responsibility domin su ɗauki nauyin mutane sukan tattara kuɗi su tattara kuɗi su ya su duk wanda ya zo aikin haji ko umra ce ka ajiye abincin ka ga abinci fi sabilillahi kuma ka tambayi duk waɗanda suke zuwa lokacin azumi in mutum da zai je masallaci tun farkon azumi masallacin makka ko madina kai ko na ku ba, tun farkon azumi har karshen azumi ka ce ba za ka yi abinci ba to sabili ya yi ka ko koban ka ba za ka ce ba abinci zai kaci kafa ne. da asuba za a kawo maka rabin kaza da shinkafa za a kawo maka da dabino da jus da madara da ainihin nono laban eh, duk za a tara maka sannan za a kawo maka gurasa iri-iri da miyan nomi saboda haka in ka cika cika ka zo da magariba ma za a sake kawo maka da sa'in waɗannan rabin kaza da ainihin shinkafa sannan za a kawo maka vegetable kayayyaki daban-daban sannan ga laban ga madara nan ga jus iri daban-daban ga ruwa ga gurasa ga ainihin miyan nomi eh na ambo. to za ka kai ko kuma ba za ka ke ba wani ma za ga yaje ya sayo irin waɗannan kajin da yake aka gaggasa da kima mai yiwa aikin hajji ko umra ya zo eh sai ya saya kamar guda goma kana zuwa sai ya baka ake fi sabilillah fi sabilillah kana ce jazakallahu khairan yana a a je ka kawai innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakafu min rabbina yawman abusan kamtarira eh gardi yace karka kara zakan tsarira maganin kama kunama amma fa da eh maganin kama kunama inna na kafa mai rabbi na yawman akutan eh wani abin mamaki wannan suko da suke kama abinda suke karantawa kenan kuma Allah sai su kama ba ta harban su kunama ba ta tsaron su amma kana je kan tsarira sai ta kanta maka eh amma dai ayan ba haka take nufi ba da mahallu shahid na aya ina na min rabbina yawman abukan qamtarira wa qahum Allah sharra zalika al yau. na'am sosai sai kuma wa minha yana daga ciki burbudin addinin annabi Ibrahim wanda suka canza annahum amaru ahlal hil sun ce duk wanda ya zo daga hillu wanda shi ba dan makka bane Allah ya tsofo bil ba za su yi dawafi ga dakin Kaaba ba idza qadimu awwala tawafihim idan sun zo farkon tawafin su illa fi siyabil huma sai dai su karbi tufafi na ɗan makka quraishawa tufa wa kanat al su kuma waɗannan ɗan makka din quraishawa ya tasibuna ala na suna bada tufafinsu ba tare da anbiya ba daga baya ne suke ce sai anbiya yuti rajulu ar-rajula ba, za a ga namiji ya ba da namiji tufafi ya tsofa fiha zai yi dawafi fi a wajensa wato daraja ce ka tuɓe naka ka sa na nasa ka yi dawafi in ba haka ba to ka yi dawafin tsirara saboda kayanka kaman kayan ƙasanta ne ka zo da shi ka zo da kayan hillu ga na ɗan makka to su suka kirkiro wannan abin bai tsaya a nan ba har da mata wato tilmar atuwalmar ya ba mace tana ba da yar'uwarta mace tufa ta ko fiha ita ma za ta yi dawafi amma sukan bayan ne saboda su ma kaga yin ka dawo musu da shi dole kai musu godiya fa illam yajidu shay'an idan ba su samu ko ɗaya ba to fa kana rijalu yatufuna urata sai kasance mazaje za su yi dawa fi turara ko ba wanda ya damu da wani ba wanda ya damu da wani da annabi ne yana magana cewa ran tashin kiyama za a tashi ku fatan uratan gurla kama bada bada'akum ta'udun wa dan alaina inna kunna fa'ilin annabi ya ambata cikin hadisi ya ce za a taki ƙufatan ƙufatan gurula shi ne marasa takalma marasa tufafi marasa shayi eh, duk wanda aka shaki da wannan gaba ɗaya ran tashin kiyama sai ko mulo ba sai na na aisha ta ce a'a a rijalu wani samu maza da mata duka ya ce haɓa ke kuwa ai kusan kowa ma hankalinsa sama yake ya daga kansa sama ne ba ma mai kallon kasa saboda tsaban damuwa maza da matan a filin alkiyama wa yake duba wani al'auran wani tunda mutum ya taki ya ga ubansa tsirara ya ga uban ubansa ma tsirara ya ga uwarsa tsirara ya ga uwar uwarsa tsirara ya taki ya ga sarkin garin su tsirara mai hawa da dubun dawaki mai dubun matsara a ɗaki Inji aliyu na mangi eh ka take ka ga shugaban ƙasa tsirara ka ga gwamna tsirara an ce maka wancan yalla bai wani ne tsirara eh kowa yana ta kansa kana ma ce masa ranka shi dade zai amsa ne ko kana ce wani yalla bai zai amsa ne kana rawi kenan rahimahullah eh shine ta ce jam ta ce lallai akwai babban magana ya sa filin alkiyama akwai damuwa da yawa amma mutum ya tafi da kyakkyawan aiki zai samu sauki amma dai da farko kam eh, duk tsoron Allah ka sai ka sha wahala daga baya ne kawai za a yi tattalin kwarai da gaske eh. tun da lokacin da za a zo a zauna jungum su annabawa kakaf ɗinsu kakaf ɗinsu a tsorace suke annabi ya mana bayani ya ce da annaba da manzanni kakkaf dinsu sun manyan da ake faɗa ulul azumi su ma a tsoratar suke kuma dama ulul azumi muhammadu ibrahimu musa kalimuhu fanuhun sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam muhammadu ibrahimu musa kalimuhu fanuhun da kuma manzon Allah humul azumi fa'lami hum ulul azmi fa'lami in ji imamul baijori hmm. Allah ta mutuka da imani na'am fakana rijalu fakana rijalu yaqufuna urata mazaje za su yi dawafi tsirara wa kanat almar'atu tad'u a kullaha mace ma in bata samu aron tufa ba za ta ajiye tufafinta gaba ɗaya illa dir'an mufarraja sai dai rigan da yake tsage wanda yake bude ta gani abu da kenan za ta yi zamanin jahiliya haka maza da mata duk wanda ya zo bai samu tufa ba to haka yake da wafi sun mata kofofe sannan mace ta yi da wafi wata kulu a wannan lokaci ne za ka ji mace tana cewa al a kulluhu bada wa ma bada minhu fala uhilluhu tana ce al-yawma a yau yabdu ba'duhu kulluhu wani ɓangaren al'aura ta za ta bayyana ko duka ko wani bangare ba mamaki a samu irin masu ka'ina ne wani irin ka tsallekawa haka ta san ana samun haka wanda shi ba da wafin ne abin da ya kai shi ba musamman ma mutanenmu wani lokaci wani zai je yana da wafi yana ta kallon fiskan mutane kun san ana da wafi da maza da mata haka kawai yake abin nan ka tunkudi mace ita ma ta tunkude ka eh da wafi musamman yin akwai cinkoso da yawa zama kai da yake da wafi ka je na ruwan ka don katin kudi mace ba baka zan katin kudi mace ba amma ka ga ɗan tasha yi eh. in ya ga wata matan ma ba zai bi bayanta. sai da ka je da wafi ga ga dakin Allah ka nemi gafaran Allah ka ji shedani kuma yi ta bin wata mata to ka ga kamar irin wannan ne to shi yasa waɗansu matan suke cewa al-yawma yabdu ba'dahu wa kullu fa ma bada minhu fala uhilluhu tana ce kai dan iska don kaga nayi dawafi sirara ka dauka cewa wato wannan abu yana da arha tace to wallahi ba zan halarta shi ba sai kun ga magana ce suka faɗa eh kamar mace ce ta ga kana mata kallo kallo ta ce kai dan agaji me yasa kake mun kallo kallo kai kan ba dan agaji bane na izala kana mun kallo kallo ka ce fa waɗansu yan agaji fa in iska ne a tsada surullah eh, yawai misali kenan to shi ne o ma ba damin ku fala uhilluhu to abin da ka gani fa ni ba zan halatta ki ba Ya sa zina tana da wahala wajen hadin mai hadin na wa anzalallahu ta'ala fi zalika shi Allah ya saukar da aya yake ya bani adama ta zo na takum inda kulli masjidin yake ya ku yayin annabi adam ku rike adonku ku rike adonku inda kulle masjidin a kowane masallaci asali da aka saukar da wannan aya ana nufin a yi tsawafi kowa ya yi tsawafi da tufafinsa yin tsawafi tsirara ba zai yi ba yasa annabi ya tura a hajjin abubakar bin abi kuhafa ya ce daga wannan daga yau babu dawafi da lakin kabutin hara ya rusa wancan alhumus din da ba daya ya sa ka je da tufafinka shi kenan idan aikin haji ko umra ne akwai mayafai guda biyu daya an yafa daya an daura amma idan normal dawafi ne tunda akwai dawafin nafila to ko da jallabiyanka ko da babbar riga kaman wannan kana iya yi ko da alkyabbanka kana iya yin dawafinka babu damuwa kaman sallar nafila eh sai dai sa'ayi ne babu na nafila babu na nafila amma sai ga wani bakawai ya zo yana ya yi dawafi zagaye bakwai ya je ya yi sa'ayi ma zagaye bakwai da nafila ya je ya watsa kafarsa da ya watsa shi amma ba a yi na nafila ya sa masu karantar da nake goyon bayan masu karantar da alhazai ya kasance sun taba zuwa aikin haji mutumin da bai taba zuwa aikin haji ba kwaba zai yi akwai inda zai kwaba wanda ya je sau ɗaya ma bai gama ganewa ba sai wanda ya je sau biyu ko sau uku ta gani to ya bane adama ku zo takum inda kulli masirin. da da lokaci ne da mun yi bayanin wannan aya sosai saboda ku zo takum ayan ai ba ta ce ku zo siyabakum ba sai ta ce ku zo takum to limaza zakara Allah tabaaraka wa ta'ala az-zina badalan min as-siyab ولا يتحرم ان يطوف الرجل بالبيت قريانا والايه تحرم ذلك فبدل ان يقول خذوا ثيابكم عند كل مسجد او خذوا ثيابكم عند الطواف وعند كل مسجد ولم يذكر ذلك وكذا هذا الوقت اللي أكما تتسونا فإذا ما مساني بقول ذلك فصل من تفسير من شكرا Eh, kasuwar kaji ko eh, ko za a yi fosin din tafsirin tafsirinmu na bana kasuwar kaji a ah, wannan sai an shirya da yawa sai an shirya saboda kaga azumi ana mura sosai kusan kullum za a yi mura mutum zai zo ya abin nan saboda haka tun da kasuwar kaji ne a je kun gane sauran bayan <laughs> na'am fa in takarama ahadun minan rajuli wal mar'a idan kuma an samu wani kai tsaye ya zo ya shi da tufafinsa daga cikin maza ko mata zai yi dawafi to fasafa fi siyabihi yayi dawafi cikin tufafinsa allati jaa biha min al-hil wanda ya zo da ita daga hillo to alqaha ba'da tawafi bayan dawafi sai ya jefar da tufafin wala yantafu wala yantafi biha huwa wala ahadun ghayru ba zai sake amfani da wannan tufa ba kuma fa wanda zai sake doka ba wannan tufa is condemned su wannan doka suka kirkiro kuma dokan da Allah bai kirkiro ba yasa da manzon Allah ya zo ya soke wa min yana da gaske annahum kanu la yatuna buyutahum min abwabiha kuma ba sa zuwa ma ainihin gidajen su ta kofofi sun suka dawo sai su shigo ta baya fi halil ihram musamman ma su mutanen makka in dai da ihrami a jikin su to ba za su shigo ta kofa ba eh za ka samu wani ma dan Najeriya ne ya je in ya dawo ba zai iya ta kofa ba ya kwanda ba su abin nan yanzu ne ma abin na abubuwa suka gyaru kwarai da gaske wallahi kafin wa'azin izala mutum zai dawo daga aikin haji sai ya yi sati mai shiga gidansa ba ko ba zai shiga ta kofa ba ta katanga za a tura shi eh tura shi za a yi kamar ya shiga ta kofa ya rufe aikin hajjinsa duk an yi waɗannan abubuwa ɗaya eh, wani ma yana jin ko kofar gidansa ne zai zo ya zai gaisuwa za a abin amma ba zai taɓa shiga abin nan ɗin ba sai dai ya zagaya ko a huda gidan ko kuma a jefa ki a yi can gire-gire a tura ki masu caɓe shi ta cikin gida kuma su caɓe shi dokurai shawa ma suna yin wannan balkanu yan ƙubu na fi zuhurin buyuti na ƙaba saboda haka a cikin ɗakunan su sai su huda ya kuluna sai su shiga wa furjuna min kaga ta sama kenan a gidajen su wa kanu yahsibuna zalika aljafa'a birra su suna ganin wannan abin da suke ba daidai ba wato aikin nagarta ne wa kanaha anhu alquran shine alqur'ani ya hana qala allah ta'ala shine allah madaukaki yace walaysa albirru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha yace walaysal birru ba aikin nagarta bane bi an tasul buyuta min ha, ku zo gidajen ku ta sama ko ta baya don kun dawo daga aikin haji walakin albirra abinda ake nufi da aikin nagarta ma ne taqa ne wanda ya ji tsoron Allah wa tul buyuta min abwabiha Allah ta'ala ce ku zo ma gidajen ku ta kofofin to waye sanya wannan doka kun ga ke dan ne ya sanya muku bare da gaske batakullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko za ku kasance masu babbar rabo kana hadhihi diyana kun ga waɗannan ayyuka na addinai diyanatu shirk musamman bayanan da muka yi na kirka wa ibadatul awsan da bautan gumaka wal itiqad bil awhan da kudurce kudurce na ainihin mujiya da tanfi da ainihin bokaye da masu duba wal munajjimin wal khurafat da khurafat iri daban-daban hiya diyana as-sa'ida fi jaziratil arab addinin da yake jagoranci kenan a tsibirin larabawa kafin zuwan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kad wujidat al-yahudiyya sai dai duk da haka fa akwai yahudawa wa nasraniyya akwai nasarananci kafin annabi ya zo wal akwai majusawa masu bautan wuta eh saboda yankin farisa wanda suke da kusa da Iran wa sabi'iyya akwai sabi'awa tuqulan lidukhuli fi rubu'iha kuma fa sun samu hanyoyi sai da suka shigo waɗansu har makka sai da suka shigo kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to ta suka shigo shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته